دكة العباد أساسها تعطيل يشهد ذا أولو الإرفان والله ما في الأرض زندكة بدت إلا من التعطيل والنكران والله ما في الأرض زندكة أتت من جانب الإثبات والقرآن هذه دكة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل زمان ما فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران مد tafiqani ai kun manta kuna kofa makaranta abi ma yuharul aqalu fi la muharibai wan naqalu ja abi ma yuharul aqalu fi lasmuha lil bayyin lil butlan فانظروا إلى الجهمي كيف أتى ila. وسح الهدى ومعاقل الإيمان بمعاول التعطيل يقلأها فما يبقي على التعطيل من إيمان يدري بها ذا عارف بمآخذ الأقوال مطلع بها دشان والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عيان لكن على تلك العيون غشاوة ما هيلة الكحال في العميان تدي دوائنا فورا وكذاك زندقة العباد haka zindiƙancin bayi kaf ilhadi da ainihin barin Allah gaba ɗaya na bayi a duniya ya tattara ne a fasu ha a tafi asalinta ainihin hawar da sunayen Allah koran sunayen Allah ya shahadu za'ulul irfani ya shahadu ulul irfani za ma abota fa ne sun yi shaidan wannan wallahi ma fil abdi zanda katun badar wallahi babu wani zindin kanci da i bayyana a kafa illa min ta'fil sai da ta'fil wannan qur'ani da ainihin in Qur'ani kin Allah kin waɗannan sifofi ko kin wannan istiwayi wallahi ma fil ardi zandakatun atat babu wani zindikanci da ya zo a duniya da nuna ilhadanci min janibil isbati wal qur'ani da ya zo ta wajen qur'ani ta wajen masu tabbatar da Allah tunda duk wani zandakanci duk wani ilhadanci da ya zo ta bangaren yan tafili ne amma wani zanda wani ilhadi ba inda ilhadi ya bullo ta bangaren masu tauhidi wanda suka yi da alkurani hazi zanatika ta ibadi jami'uhum ai ga zindikan bayin gaba daya nan kaza wa'in can kaza zanadiqatul ibadi wa'annan zindikan duniya ne su jahamu su wane ne su wane ne tabba wanda ya zo cikin ahlus sunna dukkan sun zo ne daga yan tadili jami'uhum wa musannafatuhum ga rubuce rubucen su kam. bi kulli zamani a kowane zamani ma fihimo ahadun yaqulu Allahu fawqa al-arshi a cikin zindikai kam ba guda ɗaya daga ciki ainihin da yake cewa Allahu fawqa al-arsh kowanne zai ce Allah baya sama mustaulin a alal akwani ya mallaki halittu shi kansa yana kan al'arshi amma mulkinsa da ko'ina ba za a ce ya mallaki al'arshi ne ba shi yana bisa al'arshi amma mulkin sana ko'ina babu ɗaya daga cikinsu zai faɗi haka ma fihimu ahadun ya kulu allahu fokal arshi kamar da aya ta ce mustaulin alal akwani wa ya kulu inna allaha jalla jalaluhu yana cewa allah wanda girmansa ya kai girma mutakallimu bil wahyi shi yake magana da wahayi wal qur'an so saka ce Allah baya magana duk zindikan nan ba su yadda Allah na magana ba saboda ka Allah wani zati ne baya magana inna Allah jalla jalalu mutakallimu bil wahyi wal qur'an wa yaqulu yana cewa inna Allah kallama abduhu kamar dai babu ɗaya da yace lalle Allah ya magana da bawa in dai zindiki ne bai yarda ba Musa fasma'ahu fa asma'ahu bil azani ya ji yadda Musa wannan kun da wannan kun da irin wannan kun ne da wanda Musa ke da shi kamar mutane yan bidiya kan ba su yadda da wannan ba ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان بعض الديك إن ديفت ياكا ويقول إن النقل رواية نقل غير معارض بيكروبا للعقل zindik ai ba su yadda ba yadda su ce maka shari'a saɓanin hankali wannan magana ce ta zindikai shari'a daidai take da hankali ko wutacce in dai hankali ba bata shi akai ba ba burkuta shi akai ba to za ka da shari'a daidai da shi yake ko ya kolo in annaqana gairu mu'aridi aini ba zindiki da yake wannan ba su yadda ba lil akali bal amrani muttafiqani dawa dawa da hankali da shari'a ko a ce shari'a da hankali muttafiqani wan naqlu jaa bima yaharul aqlu fihi lal mahal muhal naqali ya zo da abun da hankali kan rude ne har za ka yi mamaki yi mamaki amma shari'a ba ta zo da abun da ba zai yi ba ya zo ne da abun da zai yi ya ta zo da bakin abubuwa amma ba ta zo da abin da ba zai yiwu ba duk abin da ta zo da shi mai yiwuwa ne eh? ban ji ba har rudewa rudewa da za ka ji aya karsa inda za ka sauka kanka ba magana ta zo ce saboda ta shafe ka ko ta shafe mu gaba ɗaya wani kasa naka ne wani kuwa abu ne rigingito kanku gaba ɗaya to shari'a ta kan zo da wannan amma ba da abin da ba zai yiwu ba ba duk abin da ta zo da shi mai yiwuwa ne sannan kalu ja'a ya harul aqalu fihi amma lal muhal Albayyin bayyin al butulani mai bayyanannen baki fanzur ilal al jabi ka duba gaba jahani kaifa ata ila al huda yadda zo wurin tushen shari'a Qur'ani fa ya samu sunnan annabi ya samu kuke ta sabawa hankali to kuke ta sabawa hankali Qur'ani saba hankali ko shari'a ta yi karo da hankali kuma in shari'a ta yi karo da hankali hankalin za a ɗauka ba shari'a sai ya rufe musulunci gaba daya yau da cewa ice ma shari'a saɓanin hawa sai gaskiya ne shari'a ba son rai ne ba shari'a ta fa wa son rai fadur ila al kaifa ata ila usul huda wa ma'atil imani da tushen imani yana ruguzawa bi ma'awili ta'atili da digasa ko digoginsa na rusawa na korewa ya kalla uha yana cire shari'an blog bayan blog فما يبقي على التعطيل bai rage wa ainihin fama yi buƙi alar ta'atili min imani bai rage wani imani ba daga wannan ta'atili wannan ta'atili da ya zo da shi bai rage imani ba sai da fitar da shi ya dari bi haza arifu bi ma'akhir al-qawali muttali'un bi haza shani ya dari arifun bi haza duk mai ilimi ya san wannan bima mai ilimi bima akhidil aqwali makaman maganganu muttali'un wanda ya koshi da ilimin bi hada shani ya san wannan wallahi law haddaktumu la ra'aytumu wallahi da kun sa ido da kyau da kun gane wa idan ku hada wa azama minhu wa iyan da wanda ma ifi wannan fahimta ra'aya iyani ganin ido lakin ala tilka al'uyun gishawa sai dai akwai yana a wayan gidan duna ba sa ganin gaskiya yana ko tana ana gani walakin ainihin tun kenan akwai yana على تلك العيون ما هي تلك حال إنا دوبارا ميتوظلي توظلي نام أغنيانا إنك أنا أغني دشي دشي كدين كثار توظلي جار أنك أنا بيجي كروا <laughs> سنو سدزوا تظوا دكنا با دوبارا توظلي بايا ما أغنيانا في الإمياني أو جمع هيلة الكحال في عمي في الإمياني أي موتي أنا مكان تواني توصلي بايا ما قد مكان كا إذا يا مكان شاسي قا توصلي دين قصاوة شاء أنا ما لدكان كا كل يكي يعيبو